لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة مسلمي مرسى البركة مرسى درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكو ديدي قوة الرمضان شكرة دبو دا أربامية دا أربعين دشي دبائي باي هجرة ta manzan tsira muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma cikin baka ukun da ga watan uku maris ko march 2025 gurguje tambayoyi yani kana da guda nawa ne to amma rike ukun tukun wasu nan da suka zo min malam ne hukuncin mutumin da ya dauko waɗanda suke ba musulmi ba su yi mai aiki a gonar shi ko a ma'aikata a ko'ina ne da watan ramadan kuma dole kai musu abincin da za su yana so ya san menene hukuncin kai abinci ga wanda yake ba musulmi ba kuma shi musulmi to amsa dai kan wannan da farko tukun me yasa ma ka ya tafi ai ba ka da dalili a lokaci irin wannan ka ce za ka wani suke ba musu kenan su ci abinci su su nuna ma ramadan rashin kima kenan kai ba ka kishin ramadan din ne yi dalilin ma ɗauko kafiri ya maka aiki a wannan lokacin har ka ya kai ga cewa sai ka tilastu wajen ba shi abin da zai ci babu basis gaba ɗaya bai kamata ka yi haka ba suka dara an yi sai mu ce kayi laifin muna namar wajen haƙinsa ko mugun abu ne kar ma ta sake haka amma kayi Allah ya tsare hukuncin wanda ya ga mutum azumi yake yi amma kuma sai ga yana shan ruwa amma wallahi ya manta ne kai da ga ɗan uwanka musulmi yana shan ruwa bisa mantuwa ba da gangar ba kai a wannan yanayin tambayar ita ce menene haƙƙinka akan shi ne kai mai sai? ka tunatar da shi wani ne ta ci wallahi na bance astaghfirullah shi ke na wuce wurin ba shi nan ba sai ce to ina ruwanka a misali misali misali makanin da ina ruwana shi kenan haza firaku bayni suka fitar kashi in ƙasa na da wato musulunci na da gata sai a kama shi a hukunta shi amma da za ka ce game da zamanin da ake ƙare yanci kawai abin ne ga dama ku yi ina da labil mustara amma kai tambayar ka dai ne, dole ke mai nasiya ka faɗakar da shi ka sanar da shi tun da mantuwa tambaya ta uku ta ƙarshe mace ce mijinta tambayi suna da bin mamaki da gangar wani mijin baya azumi cike da farin abinci tumalar ne mai da amsa ita ce a haramun ne ke mai da baya azumi da wanda mili ɗayan biyu ko dai yana musun wajibcin azumi to ai kafiri ne automatikiyin ba musulmi ba ne to me da ake da shi ko kuma je ka dai kawai musulmi ne fantararri ya yi da wajibcin ce. kuma sai ki taimake shi bayan ya ce wala ta'awanu wa'adar ikon wal wata kula. amsa kenan kan tamboyi nan Allah ta'ala ta mu dace wani tsokaci da zan yi kafin mu je ga karatu wani mamaki wai kungiyar kan tana makosani tana surutu don me za a rufe makarantu a wata ramadan a arewa renin hankalin ya kai reni renin hankalin ya kai reni an ba da hutu a bauchi a kano a katsina wai eh, suna gunagunin don za a ina ranku da ba ku da kunya kuma shi ke nuna maka ne haka muke kullum are wannan sai mu yi shuru kan munkari inan suna da gut suna da audacity ta bakin gudu su magana ku fito ku ba su rabi ba ko ku taɓa mana addinin lakon dinu kole an ba da hutun ku je ku yi abin da za ku yi nawa ake hutu a ƙasan nan ba mu taɓa tankawa ba to problem din arewa daga cikin matsalar mu sai a taba addini kaje kowa ya shiru da an taba da da ko sai ku fara magana da surutu kuma ta ku musu ne to ta mu daga mimbarin tafsiri cewa ba ku isa ba hutun za a ci gaba da yi mutu bi gaibe ku amma mun sani masu hankali cikin akwai su ai masu hangen nesa masu zama lafiya waɗanda suka yi da ƙa'idar ltlp learning to live together ltlp learning to live together za su ce a yana fi haka ai kuskure ne wani to muna tare da masu hangen nesa da wasu suna yi ne kawai don na ce suna motsi da sunan addini to bai kamata ba wannan saboda ka hutu namu ne ganin daman gwamnatocinmu ne kuma dama ce ta mu. me magaminka don na aiki ɗin lakon bin ko kuɗi hutun mana inda za ku yi misali ya kamata hawainiya ta kiyayar mara musulunci ko to allah ya samu dace eh. wa iya ku jelara kuma a gurguje al'imamar tambayin da ka ajiyar da ba don lokaci. al-imam bukhari ya fitar da hadisin cikin kitabul jihar, hadisi mai lamba 1805 da kuma 1806 wani sahabi ana kiran shi anas ibn nadir shi babba ne na anas ibn malik saboda imamu na anas dan malik wani shi ko ibn nadir shi wannan sahabin anas ibn nadir to sunan shi ne aka samu anas dan malik ai kun fahimta anas ko to shi wannan sahabi anas ibn nadir an je yakin badar da samu zuwa ba sai shi kuma zuwa Allah ya kuka yana ya rasulullah ban samu zuwa yakin badar amma wallahi innar Allah ya nuna mu wani yakin da za ka yi da kafirai sai alwashi Allah zai zama gani haka faɗa la yarayanna Allahu ma Allah zai ga me zai yi ana nan su yake ya ko la ilaha illallah ai sai shiga fili malam ya dauki takobi sai gamu da ta'ad ibn sahabin nan da duka duka shekarun shi a musulunci shida ne amma da ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga kafar shi a gefen kafa yake tafiya ya ce saboda cincin da mala'iku ne suka zo janazar sa'ad mai to sai shi anas ibn ibn rushd ya ce ya sa'ad wallahi inni la ashmu ra'ihatal janna kanshin aljanna Allah ya kawo hanci na ina je a bayan dutsen Uhud lokacin da musulmi suka dare sai ce ubangiji na barranta daga abin da suka yi ka gafarta musu kuma ba ni ba abin da waɗannan suka yi kafirai kenan yana ma cin dabino ce kar garin cin dabinin har ma in hasarar aljanna sai wurgi da shi ya fara yaki wato anan aka kashe shi tsakanin ainihin tsara da takobi da suka da mashi wajen ɗaiɗaiɗai tamanin hada ɗoriya ba wanda ya gane gawar shi sai 'yar uwar shi ta hanyar yatsun shi don ku san tsohon sabon annabi muhammad a kan shi aka saukar da wata aya min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا haji manya mutanen annabi muhammad sahabbai ke inda muke alfakari mu jingina kanmu da sunayensu mai la'antar su la'ananne ne wannan shi ne an jira rakunmu ta wannan lokaci allah ta dace za mu tashi aya ta ashirin da biyu ikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين إذا ما فهمت الشيء إلا Allah ya gaya mana aya ta ashirin da ɗaya ya ce wa ƙasa mahuma inni lakuma da minan nasi haka ne? shi ɗan yi annabi adamu da na hawa rantsuwa wallahi na tiya da wallahi ku ci bishiyar kwasan na mafi ƙwarar sai Allah ce fadallahu ma bi ghuru sai ya mutu talaqiya ta hanyar ruhu da tirkaniya shine da ma ke ma'ana ya mutu rantsuwa sai ya rubutar da su dallahu ma ke shine malamin suke cewa talaqiya ko kuma talaquwa tsora wata ce sai ya rubuta su ta hanyar ruhi ya mutu rantsuwar ƙarya فلما باق الشجرة لو كتم تكتا بشد أكتب كركتي سنتي بدت لهما طوحاتهما وطفقا يختفان عليهما من ورق الجنة سنتي لا إله إلا الله سيدي ما من كل واحد يتبقى سيدي تريد من سيبرا شوية طوحاتهما ميسا أكتب كرا تريد طوحاتهما سكتي لأنه يسوء sahibahu annazaru ilai hmm. saboda yana ƙatar mai mutunci hmm. a ce ana kallon tsarki hmm. a mutunci ina ashe daga nan za ka fahimci kasashen da suke ke sun ci gaba har ma suna nudity fashion baki ko da tsarki aka takatun kafirin ba ci gaba ba ne ke yarinya ɗan musulma da wai za ki zo ki zama ke ce beauty queen salon ne kyau yana bayyana tsarki haɓar ya binta shekara ya yar ƙor'ani da su ai ana kiran tsarauci sau'a muni shi yasa haramun ne ka bari a da tsarkin ka in ba matarka ba wannan kuma gida da gida ne shi yasa ƙarƙashin wannan na taɓa gaya ba. wani shugaban hukumar yin ba tun cancan baya ba a yanzu ba na gaya ba kwamanda a wannan lokacin da ya za ku zo inda za ka tashi daga nan zuwa Zariya daga nan zuwa wudil ko ba zai ka ga mutane suna wanka kuma ba aligai tsara wannan ba ɗabi'a ba ne don allah ku yi faɗa ku gyara kuma ba za ana yi su mai ne wannan ne ya burgewa kafari marasa addini aka san su da sau'a shi ne tsoranci hmm? ke da cibiyar kama aka ce karu ka zo tsara fitar dukkanin wanka a filin allah ka wuce shekara a kawai irin mutum ne kuma wace tarbiyyar ke so ka ruma ‘ya'yanka misali Allah ta da ya yi wannan magana tun wannan lokacin sun ɗau mataki ba ku ɗauka ba Allah ba to da haka ya ne sai shaɗin ya musu talaɓe biya shi ne fadallahu ma bi hururin falamma za ka shaɗarata kullum fa'adu sai sawaɗin ta bayyana da tsaraicin ya bayyana wa ƙafiƙa ya ƙafiƙa ne a laihima wa ƙafiƙa ta suka dinga zariya ya ƙafiƙa ne suna liƙa ma kansu wani bangare na ganyen aljanna ta zuje wannan bishiyar ta gudu wannan bishiyar ta gudu an ce bishiyar ɓaure ce ta tsaya ta ba maka ake nuna maka tasirin sa ka duba ka tasirin sa tare da annabi adam ta kuma Allah ya kara mai abinci ka shi din ne ya maka fadallahu amma sai wannan majalar ko azami mun ba adamu doka ba mutane shi da azama ta kafewa ba wannan bai kore shi kuma annabci Allah ya wanke shi ta ka annabin Allah ne ubanmu ne alaihi salam an gane ko shine wa kafika suka dinga zariya ya khtifani alaihima suna liƙa ma jikinsu min warqil janna min lil bayan ba ta da iriya wani bangare na ganyen nan na ainihin itacen aljanna wana da kuma rawa daga nan sai ubangijin sai ta rasu alam an hakuma an tilkuma shajara wa akun lakuma inna shaytana lakuma aduwwu mubin kaga lamirin mutum nawa ne biyu ya ne so biyu fadallahuma so biyu falamma zaqa so biyu lahuma to biyu to ma to biyu wa tsafika duk gaba ɗaya lamirin biyu ne an gane ko? to amma kuma nan gaba za ka yi ta inda lamirin kuma ya canza za mu gani ayyata ba. ban ce da ku ban hana ku ba cin bisun aljanna cin wannan bishiyar wa kullakuma na ce da ku lallai shaidan lakuma gare ku biyu a duk abokin gaba ne mai bayyana gaba ba na gargade ku ba ku sai Allah ta'ala ya sauka musu da wannan gargaɗi mai zafi ba na ga amsar annabi adam da uwar mana hawa alaihi wasallam قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال رزق ربنا يا أولي سنكون عدوا ظلمنا أنفسنا من ذلك شكرا don ka بك أي aikin sa'o kansa ya zaɓi bai shafi Allah ba bai ba ma Allah ba ɗan uwanka wanda shi bai yi ba ai bai shafe shi in dai ba da hannun shi ba bane wani aikata sabo sai suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam Allah in baka mana gafara ba mana suna roƙo ne Allah in ba gafarce ba wata hannu in baka rahamshe mu ba lanakunanna min al-kafir za mu kasance cikin masu wasa mun tashi daga aiki mun taɓe ya Allah Allah muna kuka to hasarar nan kuma abin so. wannan shi ne kwan wannan ita ce kalmar da Allah ya ba shi shi ne suka ce Allah ce ba maka wata kalma da ya ambace ta to sai Allah ya saurare shi amma ba su ci gaba da zama a duniya sai ga macin oda ku fita daga aljanna a ta ba. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال في الله تعالى اهبطوا ذكرتوا تكون قال بني يا باكي اهبطوا اهبطا با كنا بدليل ne da ne na? akwai ne? akwai al'umma? madalla tun da ai ya haihuwa aiki na tashi rabia ta zauna? kama waɗanda suka ce kagan shi yasa fituna ta kan shi wanda zuwa sai shafi ayin da ba daya ko yanzu mutum ne ya yi default mai kibiyar kudin haya sashi kan su banda ya duk da zai gaba ɗaya kana sai Allah ce in eh, bi ku fita gaba ɗayan ku da shi na na hawa da yayin gaba ɗaya in eh, bi ku sauka ba'dukum li ba'din aduwwun za ku je gidan duniya tashin ku zai zama abokin gaba da kashi. ka gani walakun filar bi a ban ƙasa kuna da mustaqarrun wata matabbata ai makanul ƙara za ku zauna a america ku zauna a afirka ku zauna a asia mustaqar ko da ina tafe shi da yankin da taso to kuna da mustaqar wa mata'un ilahin da wani ɗan jin daɗi ilahin zuwa wani loto ajalin mu ka duba mustaqarr wa mata'un ila hin to shi wannan hin din lokacin da za a zauna a duniya shekara nawa a kanan nan ta mu akwai ɗan shekara ɗari biyu yanzu a a kira ba ka nemo ba eh dan shekara biyu da yau a kanan da wala ta Bama ka ga zamanin farko zai ga mutum yana ɗan shekara ɗari biyar amma bai fita bai ɗan shekara tamanin bai fi daga daura bance ba tamanin har suka ce inda zai je neman aure ta da shekarun kana tamanin kuma mu ɗan ɗan tamanin to a shekarun ba to Allah ke ku je bayan kasa kuna da mustaqarrun matabbata wa mata'un da ɗan jin dadi ila hinin a period of time ba mai dade ba to shi ne wani mai hikima ce to kaga sunna mata'un ne ila hinin muke da shi a duniya to ya mai hankali zai yi wasa da zaman kabari da Allah kaɗai kun lokacin da ba yanzu a kowane yin shekara miliyan a faɗo bayan da kuma zana miliyan Allah ne tashi ba zai tashi shi ba su ne shi ya za ka yi wasa da zaman kabari shekarun da ba ka can zaman ba ka ɓata lokacin saboda in shekaru arba'in na duniya hamsin sittin bai kai ɗari ina hankali ya ce. kuma da kai kai kanka sai kai abin da ka gada to yin ka a kai ba kai kanka ba ya tsarka ba ta motsa ta da permission na mai duka kaɗar kafa daga nan masallacin zuwa ce da ke Allah ya gada ashe zaman ka lafiyar ta zama ma'ana ka huta abin da ya wahalar da kafare kin amincewa da wannan sallama wata to sai Allah ya buɗe musu kuma sai ma dai mu jarraba za ka rabu da su duniya ka ga zai kasa kallon ka zai ba jini ta tafa wani ne ne da shekara ɗari an mallaki da ayyukan amma ina yake musamman na ta haka jarrabawa ce waje an na ba a bakun liba adin fitnatan a tabbirun wa kana rabuka bakiyar sura 25 sura ka allah ta'ala yake cewa kuna da mustaqarrun matabbata wa mata'un da ɗan jin daɗi ilahi zuwa wani lotu wanda yake ba mai tsari ba ya bani adam ko kuma قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال في التي فيها تحيون أبن كفز قريب والسلام في قريب أبن كفز تسمى لك كتير داما تم أسلي بن كفا ألا يلسل فوق الدعاء يا شجاع الزمن تبدأ هكما تجربة أولي لكن إني جائل في الأرض a farkon magana mun lura da zai jarabawa ta ruwa saboda Allah shi ne a ahkamul hakimi an gane shiga aljanna za ku dawo nan gaba ga madadin wanda tun da kusan aljanna za ku yi sha'awar dawowa ku je ku yi aiki amma ku je ban kasa a yi tattin hikima Allahu akbar saboda ka yi a ne sai Allah ta'ala yake fiha ta yau na a ban kasa kuke rayuwa kuma duk abin da ƙor'ani ya faɗa ta kalla hajji a bayan kuka rayuwa ban kasa wafiya ta mutuna a ban kasa kuke mutuwa a to ba haka ba a samaniya kuke mutu a ƙarƙashin teku nan dai kasar dai kuma na hatu kwara juna daga cikinta za a fito da ka duba a ƙurƙu a kan da kuke rayuwa duk aina muke a bangare a cikin muke ake binne ku muke mutuwa a yana muke mutuwa kuma daga ciki ake fito da ku dole a kullum an binne gawa dole ne yau an binne gawa a kan ba sai ka sani abu ne routine exercise ya yi ba yadda an binne ta yau kuma dole an haifo yau har haihuwar ta tsaya ita ma mutuwar ta tsaya ita kanta mutuwar za ta mutu an kare ku mutu Allah ka bar musa aya ta gaba يا بني آدم قد ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم يا كو آدم آدم مون kuma wannan da ya wannan kira bai rabe ba duk wanda ke amsa sunan ɗan adam wannan kiran an bari. shi sa malamai suka ce ko da mutum tsoye ne to an riga an shirya da shi shirya iri wuce akwai hidayatun bayan akwai hidayatun taufe shirya ta bayani shine qur'ani ya yi adresin da ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum hada annas Allah ta'ala ke to kenan ko kasu shi ma an kira shi a mai magana يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا يا متاني ko a ina kai wanda suna kinsa hidayatul bayani shirya ta fuskar an maka bayani ko kaji ko baka yi ba to akwai kuma hidayatul tawfiq mumine suke da wani. an yi bayani sun yi imani Allah da ta amma matakin samun hidayatul tawfiq sai an samu da bayani a yi bayani wanda Allah ya gane sai gane aiki da abin da ke akwai ya bani adam ya ku 'yan annabi adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair ya ku 'yan adam mun saukar muku da libasan tufafi da kuke sawa shi imamin yiwuwari yana rufe muku sau a cikin tsawaitin ba ba ka ba ai an ce mutum yana bukatar abin haɗiya da abin da zai haɗe shi kun gane ku duk mutum yana bukatar abin da zai haɗiye da kuma abin da zai haɗe shi abin haɗe abinci ko ko ƙosai sauran dawo dikteri sauran su ba kan haɗe ba to kuma kana bukata abin da zai haɗe ka gidan ka to bai haɗe ka ba to ba bi sannan zai magana haɗe a kawai hmm. to wani sai Allah ta'ala ke gaya mana ya ku 'yan adam قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءات أي يسر سوءاتكم bayan Allah ya ambaci tuno sai ce kuma warisha kun sani muna yara kanana akwai gashi na jikin zakara na cikin nan mai ana kai shi kun so idan kake lili duk tufa na kyalkyalkyal ne risha mana Allah ya ce mun ba ku tufafi da kuma cikin biyu akwai kuma kayan ado kira da ka ce boy wani kuma an yi boy a bayan ko idan zuwa ne zai shi yanzu wanda tufafi ne za ka kira shi gire a na ala kulli halin dai mun sauko muku da tufafi na sawa da kuma kayan ado ai ba duk tufafin fara bane ga kayan ado akwai da fatar ka kuma ya rufe musu tsarki amma wanda za ka fata fito kai aro shi ne yin shari Allah ya nemi ka wasu duk a aje wannan gefe sai ce wa libasu taqwa halittai haka ne ko amma ku sani tufafi na taqwa ya fi tufafin da kuke sawa a jika kai kwarai da gaske kana iya ganin mutum mai riga cike da mahu da fashi wajen guda goma amma wallahi ina da ya Allah ina roƙon ka kai ruwan sama a kan sai Allah ya yi yana da mutum yana da lafiyar takwa ashe ba abin da ka sa da shi hmm. hakikanin abin da zai ba da tufafi na mutunci ta kawo ba wa a Ya ce idan lam taktuka takwa fa ta'ara wa in khallawka dibajan wa khabba yace in dai takawa ba ta lullube kawa wannan za ta tsare ka ko da mutane sun san sun sanya maka ɓaragi da alharimi idan lam ka taqwa fa ta'a wa in khallawka bi ba da khassa kuma suka ce laysa al-jamalu bi aswabi tuzayyinuna ina al-jamala jamalu din wal adab yo ai kyau beauty ba rigar da muka ba ne hakikar kyau kyau na takawa kun gane ko sai Allah ta'ala ce wani ba su takawa zalika khair kiran kowa ya sanya ma kan shi da da takawa na ba da misali ina ba ka shiga daki yanzu ai ba za ka kulle ka sha ruwa daki yanzu amma kar ku dai malaiku sun da ba su hawa kai rawar da za ka yi ɗaya cikin dare ba mai ganin kawai yiwu ba ka sa ta ba ne kai da za ka yi kin nasin ka tare ka kwace kai ka za ka za ba a zan ka ba ina yi ka ka duk wanda zai tsoya ya yi sabo ba mai ganin kashi bayan kuma wa inna alaikum la hafizin kiram kana ya'lamuna to ina abun Allah ya tsotsa amin shi yasa addu'a ce ne ke kullum mutum da Allahumma kunna bi tsarkan Allah karoti Allah ka tura kana raye rufin asiri in ka mutu rufin asiri a kabarin rufin asiri in ka tashi fitowa wanda duk Allah ya tsarta to ya zama mai arda Allahumma tsarta suraka Allah ta'ala ya ce ne wa libasu taqwa zalika khair tufafin taqwa shi alkhairi zalika haka ne kuwa zalika min ayatin la wannan abin da kuka ji daga cikin ayoyin ubangiji ne ana gaya masa mutane la'allahum yadhakkarun da fata ko za su asu اللهم اجعلنا من المتذكرين آية كتب مالك يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما نعم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم يا بني آدم النبي آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة kada ku bari shaitan ya fitine ku daga Allah ya kar ku bari ya fitine ku ya zuga ku ya harjitsa ku hana fitar da ku daga hanya yadda ya makakan ku annabi a ka ji wannan maka Ta wani shi dan fitinan ne yana yawo a jiki yadda ka san jini ina to sai Allah ta'ala ce kan ku bari shi dan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min al-jannati yadda ya fitar da iyayenku nan guda biyu daga aljanna yanzu an huma libatawa ya cire musu tufafin na sutura kamar da muka yi a baya yure mu masa don ya nuna musu ya bayyana musu tsiraitin an muku wa'azin karku ba ke na ashe duniya gidan yaƙi fafata manyan abokan abokanan gaba masu guda uku farko shirin na biyu ranka فقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه فتكا جنبي لكنا فجاك الله بديه وكذلك أقول internal conflict trouble ذكر كبير كرب الله كتب السل ما موطواتي سم سم وانا مكاني وما كان كتب السل ما موطي عموة أبو سبجين في سم domin damuwa na daga cikin sojojin shekar sai don kwafar da kai kuma kar ka yarda da cewa kai ba zan iya in dai Allah ke zai yi kai da zai yi da dai lokaci ne waɗannan makamai ne da shekar baya ko sallah ta zo Allahu akbar ka dinga ƙorama inda kake ɗora goshi ido shaɗin ya gina wannan zai zo maka a sallah ya sa maka wasa ka ƙi ka dinga focus inda kake ɗora goshi ina ba zai ka yana yana maka mechanism na kare kanka ko yaro in za ka taɓa yi sai ya rufe yau a ina ya koyo karatun rufe yau this is natural saboda ta kenan ba za a bar ka ba makami ba arfan za ka yani kar ku bari shaɗan ya fice ne ku yadda ya fitar da iyayenku daga aljanna yana tunkuke musu tufafin don ya nuna wani tsirrakin innahu kun ga shaidar ya raku yana ku ganin ku kowa shi wa ƙabilu shi da jama'a min haifu za ta wata inda ba ku ganin ai ta ga shaidar ba aljani ba idan ka kalli kalmomin jinnu akwai jinu akwai nuna duk wata kalma a a wanda take dauke da jiru yawanci za ka ce akwai bayanin kan buya idan ka ɗauki sunan jariri aljamin akwai ji akwai ne jamin jariri da ke cikin uwa talibin musa za a ɓoye idan ka ɗauki jannatu aljanna a ɓoye da ke a mugarna za mu ganta da yadda idan ka ce junon kada akwai jin da nun hauka saboda hankali ya tuya ba ka shi ma shi shaitan jin a ɓoye ki ko ku gane ba ne inna hu ya rafu yana ganin ku shi da danginsa ta inda ba ku gani imamu shafi ci to ya ubangiji da ke ganin shi ba ma ganin shi ka isan mana sharin shi ba shi ke nan wa in ma yan zaban na kamina shaifani na kuma fasa ilila inna mutum ne ba ne ai ka tsari Allah ce kan ku bari shirin da jimai ku ba ya saukar da ku daga kan turba Kar ku haka yana ganin ku shi da kabila shi da ɗan ya namu ya namu ku zo mu jefe shi ta inda ba ku ganin shi inna ja Allah shayafi na auliya mu mun sanya shaidanu waliyai ne gawa ga waɗanda ba ku ne ba ashe mu miji ba ke ba shi sai dan kabe shi الله كرمه من الشرك آية تبقى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها نعم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علينا آباءنا والله أمرنا هذه وسيمة على الخير wanda ita ce aya mai lamba a da ta kwanci wannan tura ta bakwai idan waɗannan tambaɗaɗɗu kafirai idan suka aikata mugun shi fashi idan ka ce fahisha duk laifi da munin shi ya kai suka ce kamar da na ƙazantar da laifi ake da fashi amma ka bata ta mafashi kyan biya fashi amma saboda zama misali tana kada tsatsa ta yanke tsatsa ta zama da nini ya zama cututtuka da bala'o'i ta zirga mutunci ta tura kunya ta haifar da cututtuka iri-iri kana ina ake gonorrhea a baya ake syphilis ake hiv mene ne saboda zinacin zinacin shi ta ake da fahishi da abomination muguwa idan suka aikata alfahasha ƙaro ta zuci ayyata muka sanda iyayen masu wallahu na biha Allah ya ce mai to sai Allah ya ce a'a qul bi ya inna ma shi Allah la ya'muru bil fahsha Allah ba a da alfasha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun kake ga ma Allah abin da mai ƙarya daga cikin mummunan zunubi ka danganta zance ka liƙa ma Allah bayan ma shi ya faɗa to kaga kuka tara musibo da yawa sun yi laifi kuma suka ce Allah ne su Allah ya kyashe na'am قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون kul gaya musu sabanin abin da suke cewa Allah ya umarce ku da alfasha to ba gaskiya ba kul gaya musu ya rasu amara rabi bil kanti ubangiji na umarni ke da ayi adalci haka da ya kuma wa aqimu wujuhakum inda kulle masjidin ku tsayar da fuskokin ku wajen duri na ibada kalmar masjid na ɗaukan wuri ne kamar nan mazuwar sahaba sannan kuma duk gabas da kake su zuda ma ana jan da ban da Allah ce ku tsayar da ku don bauta ma Allah a wajen kowane wuri na sujuda kuma duk masallatai na duniya ai suna da al'ibla da suke fuskanta ita ce ina ka'aba duk masallacin da bai daidaici ka'aba ba su kaga da gyara sai an gyara gini kenan dan a daidaici san gyara an gane ko Allah ta'ala ya ce wadu'uhu mukhlisina lahu din ku kira Allah ko na masu tsarkake addini gare shi ku sani kama bada akun ta odo yadda Allah ya fare haka lafi kowa wannan aya ta yi kama da wata aya a cikin kuna da da tasbir ko wannan aya da aka rufe aya ta 29 kama ba da abu yi kama da wata aya a baya sai da ma'adalla fi haka yawana kaga take a ciki kuke rayuwa a ciki ake bin Ka ta take ma dukkaninmu da kafa ake yi ما لا خلقت من التراب فصرت شخصا تألمت الفصاحة في الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأني ما خلقت من التراب أنت لقطع كانتي har maka yi azanci a nan can aka mai ne ba da kowata kai kanta da zai baye ba duk haka kama bada akun ta'udu yadda aka faro halittar ku haka za ku koma kana iya ɗaukar wata ma'ana kuma yadda aka faro ku cikin rauni za ku koma a dalilin shekarun gaskiya rauni ba ka ba yaro saboda rauni ta tafa yake ya ma faɗi ya yi ta kuka sai ka ga yaro mutum ya koma saboda tarin shekarun ya zama liability sai ya ɗauke shi biyar da wanda ma'ana ne Allah kuma da ƙarshe mai kyau aya ta gaba fariqan hadako Allah ya ce wani yanki na mutane Allah ya shirya da su Allah ta kama cikin su wa fariqan haqqa alayhi mudallal wani tsari na mutane kuma bata bata ta tabbata a kansu dalilin innahu mutakhadhu shayatin awliya min dunillah sun riki shaidanu masoya sun bar Allah wa ya sabo na annahu muhtadun amma ne suke wai sun shirye ne sun gane ba su gane na karanta labarin wani ya ɗauka shi ya gane musulmi ne ba kwanci musulmi ne ana hira da shi aka ce yalla bai addinin

cewar malam da mai farko na ne ya kama da wato toli na to kawai kawai ne ke kule ba shi wani baka ce ne da rajar bane amma kama hanya so malam cikin ne ga kuma dai a azamin ne Allah Allah kai kyau imanin ne a wani lafiya kuna da sauran lokaci? Takawa. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين آية سورة الأعراف كلمة أعراف مفهومة مفهومة أعراف cikin manyan sahabbai da aka tambaye shi menene ba ta ce wa alal wa alal a'rafi rijalan yani kuna kullun suka ce wani irin tozo ne tudu ne tsakanin jahannama da wuta ikon Allah mutane ne waɗanda da zunubansu da aikin ladansu sun yi 50-50 sun can yaron ba wuta ba aljanna nan za a bar su sai lokacin da Allah ke to bari ya yi hukunci a in suka kalli wasu ta ke kuka in zana kun ke farin ciki to aikin canjar iyar da kirki daidai wa daida o'o a ga ta kuma ta kwallo kuma da kamar kafar to so ba kafar din ba sakola su yi canjar da ake kuma zai shi mawuyi ke cewa kaji kan ka tada na hau kudin larabci aiba wuce ana magana wani kana da wani kudin larabci to shi ne ba ke cewa tun da allah kuma ya ke su wannan tozon bada da adana wallahi zai ba su zai ba su saboda shi ne alkari amma mu wannan zuwa ba mu kai kai tsaye da ya zama ya bane to shi ne ma'anar al'ara na sha gaya muku cewa duk sura na faɗa na lokacin makaddim duk sura ta ƙur'ani sunanta ana ɗaukowa daga cikin karatu na faɗa ko duk surar ƙur'ani sunanta ana ɗaukowa cikin karatu misali wa al'ara rijal Baƙara. ina ka ɗauko sura a cikin da amma ba da sura duk ƙur'ani duk wata sura sunanta a cikin karatu ne ake ɗauko sunanta amma ban da wata ƙulu wallawa fatiha wata ne al'ambiya al'ambiya kun gane ko wata sura ta fara da tasbih da ƙarfi da tasbih bukan kuma mu dinga tambayoyi irin wannan na fata an ne ko ayoyi guda biyu a ƙorani ayoyi guda biyu kanan su ke na ƙorani na ɗai kowace sai da ta ƙunshi harufa larabci gaba ɗaya guda biyu da su ke wace ce aya kuma amma kun ita ce sai wace guda biyu abin mamaki ka ga tsura ta mai tanta tamanin da biyu ayan bashi ta ga ne zai amma ba ta kwanci harufa da wannan muhimmi ne kwarai da gaske da shiga cikin ulumul qur'an Allah ta ya bani adam ya ku na ƴaƴan annabi adam ku zo khudhu zinatakum inda kulli masjid ku riki adonku a wajen kowane masallaci wa kulu ku ci washrabu ku sha amma wala ta tusrifu qur'ani ke kaga nan wurin wato ya ba da umarni ya kuma ba da umarni guda uku ya yi hani guda ɗaya ina umarnin kudu da ku riƙe a zama kayan umarni wa ku rukuci umarni ne wata rukuci a sai hari ɗaya wala ta kuma tukurani yana da'ira bayan al'amri wannan a rafin ya ne sai allah ce kar ku yi fanna innahu la yuhibbul mutum allah ba ya kuma fanna to wannan aya akwai dalilin saukar suka ce larabawa sun kasance suna kewaye abar da rara har matan su ma sai ka zo faɗo su ka sai tsirai ka bayyana tsirai su da Ka ce jiya mun boye shi yau mun bayyana shi wanda ka bayyana da ba mu halaka shi ba ya san mai ke ta zalace a inda ya ɗaki na ne ku riƙe adamu ma'ana ana umarni ne da rufe jiki da mm. kuma to ga nan za ka faɗaɗa na sha ganin samari da mutane kuma da cikin wani samari bayan allah na shabbata sai mutum ya zo mana da riga ta kwallo hana kun shi a cikin ta faɗa ta zai kuma ji wani ke ne? wani dai ne ko kwanan nan na ga irin nace don nan allah ne in sarkin garin ku ya kira ta za ka gane ta za ka zo gaba ba. bayan yake ku zo zai na kuma inda kulle mafi eh? yanzu ne kan ce kira ka ba za ka yi ba ma ka ba idan wani ce kai ne za ka wuri ya tashi gwado ina son ganka ba ta shafi ka kai aron kaya ba ka kai aron bola amma za ka zo ma Allah haka saura ta kuma da ake yi musamman matakan da ke irin waɗannan abubuwa rufe shi. an yi sabon shi zai fassara maka mamun da aya bai taɓa tsalla jikinsa a fili ba ko kan shi ma abu an gane ko ku zuzi da takon inda kulle masjid sannan ku ci ku sha kakwai ba ɓarna kin ci abincin naira dubu uku ko dubu biyar ɗaya mai kudin zai ishe ka a restaurant sai ka ci zo ka na dubu hamsin ka cacca ka na sauran aka zama da wannan ɓarna ƙarnani cefane a gidan kai ka san misali cefanen gidanka abin da zai ishe ka cefanen dubu biyar misali sai ka hambudo da yawa duk aka dafa a lokaci da ba wai ka ajiye ba ne saboda su yi misali wani ba ka to kar ku yi ɓarna ku ci ku sha ban da ɓarna ina da cikin ɓarna cikin ci ka ci sama da bukatun har ya tabbata cewa duk wanda ya koshi ya karfe ɗora abinci to sai zama ya zalunci working system ne digestive function zai zama da takura saboda ka ɗora wato ka rikici irin na markaɗe aiki sama da bukata yau da gobe ka ba da ciwo shi sa azumi da kake ganin shi wallahi ba karan magani ba Allah narkar da ke narkar da abin da ba a bukata likitocin magana da yawa kan fa'ida a wasu sannan kuma karku yi ɓanna wajen sha shan haram ai ɓanna ne kai mutum shan giya ina haka da kuma da ya ba da dukkanin abuwan da mutum zai sha da zai kama yi ba ɗin mai shan ta ai ne a ɗaga ta kwaya da ta yaɗu take addabar matakan wasu daga cikin babu babu da kuma ana shigo mana gari shigo mana kama da kwaya waɗanda ake hari da ƙasa kuma akwai ƙabirin da suka shahara da wani shari'a da kowa so ne duk duniya za ka rikin shi kwaya kwaya shi ba shi komai za ka fi da shi wannan mutifar dai allah ya saba ƙamshi kamar da shi zana a zaɓin kuma yara ma da su kare kan jirgi su kwace wani duk san jirin ba yana da jirgin ya kawo idan ka haƙura da abin da aka halatta ma ka zo ma da sauran Allah ta'ala ke ne ku ci ku sha amma wala tuki karfi fara ko cikin tufafi akwai fara hula sai kuma da ke take ɗari biyu ni da kai na barna tun da ba za ka isa kai hula biyu a kai ɗaya ba sai sunan kai canza taɓaɓɓe so isra'i ba kyau ina zan tambayi motoci na wazar kashi normal mota nawa a amma yana da motoci sun fi ɗari biyu ɗari amma noma da ke noma ishe ka na ka da da na sadako ce biyar abinda zai cewa ne allah ce kar a yi barna shi ke in ma goma ne ba barna ba shi ke nan a tafi a amma lokacin da kike da motoci ɗari a kowanda ke bukatar babur ɗaya da mallaka ba kuma kira tsakon ne ma na gini kuma ka da zuciyar yago ɗaya ka tuna ba kawai innahu lallai ubangiji لا يحب المسرفين بايا ثم تبرع انا بقى وانا يكما تمطيع Allah ya datar da mu ya yi mana albarka gaba daya ya azurta mu da imani nagartacce ɗan gariya ya kyashe mu tsara da imani ya tsara gabanmu da bayanmu ba mu lafiya mai amfani Allah ka sanya mu cikin bayanka da kake kyantawa a wannan wata dukkanin shari Allah ka kore wa musulmi duk inda muke duk alkhairi Allah ka kai hannun musulmi ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين الحمد لله رب العالمين